Thank janguna za je awa ne ai ba ai yanzu yanzu nan ina gida dogon sani ya kira ni a waya wata macijiya ta sauka a Benin duk wani wanda yake ɗaura hannu ta ɗau alwashin ya ta ga bayansa kuma ba irin yadda ba ta zama ta yi babba ta yi ƙarama bayan da ba za ka iya ganin ta ba to wai ba wasu abin da ba gani ba mu wallahi ni ina nan bari ka ji in gaya ma so da yana taba daura hannu kaga ba ni a lissafi ko kuma muna nan mu muna nan to macijiyan nan ta dau alwashin cewa kowa ya ta ga bayan shi ko da rike zaren dambo ma ka taɓa yi to mu akwai abin da mu gani ba ko ma zuwa za ka mu mu gaskiya magana nan ta mu magana da kake mana mu ta ishe mu haka mu kuyan mu muna nan saboda duk ga wanda muke tafiya wannan kudus na riga na duk ga suna mutar ma yanzu jakata ka tsana nayi eh mana ware mana ka tafi koyan mu mu cijiya aljani ai mu babu abin da zai dame mu a ba aljanin ne aljanin ne babu abin da zai dame mu banza ya gama ai nake ga ma a jinin shaddadi nisan kwana sai da gwaji fa me faru ne a wani ne yake faruwa kana kana magana harkar kukan nan shikenan kai ka kure ta ne abu yanzu ma ka ga ka ta tan na oke kai ma ma na a ce to ni ma bar Hello. Aljanin ɗan shaddadu. Hello, ne a jinka. Dogo mai kasala ne yake ma magana. Aya ake dogo. Ka san abin da yake faruwa? Ya garin ne kuna ina ne a Biniyoyi? Ai muna garin Binin din wato wata macijiya ce wacce aka ce su dan Aliyu sun tsokano ta sun kashe mata saurayi. Wata me? Macijiya ta ce duk wani dan dambe wanda yake daura hannu. Eh kutuma Sai ta ga sa. Macijiya ta taba wa bagon wa. Yanzu aka zancen da nake ma ta sari bagon Aliyaro. Gashi nan muna tare da shi a wannan garin na binin Saboda haka muna so mun ce magani lalle lalle za iya samun magani a gurin ka a ni na da maganin irin wannan kananan mutajayen nan to ba matsala aljan dan shaddadu in Allah ya so ya da za mu turo a zuwa a karɓi magani saboda haka ba abin da ba ta zama tana zama yaro dan karami kuma tana zama mace katuwa tana zama siririya saboda haka ta ce duk wani dan damo wanda yake ɗora hannu ya shiga uku saboda haka ka gaya wa duk wasu 'yan damo wanda ka sani su shiga tetayen su kowa ya kama kansa ita wai mutijiya ke magana ita mutijiya yanzu ko ma an ce wai Kano za ta yo kutuma turun wa to Allah ya kawo ta lafiya ina da irin magunguna irin wannan ka san me yake faruwa ah. wai wata mutijiya ta abini yanzu dogo mai ta kwasa yake kirawo ne wai ta takura mutanen mai yan dambe ta ce duk wani yan dambe ya ta kai shi yanzu ma haka ta ta nan ta sari ba kai ya zama gajar wuta shi wata mucija za ta bashi tsoro wai to ni ma abin da ya ban mamaki ni da ga gidan Allah ya auro da ta Kano Allah ya auro da ta Kano yan wala wannan harkar mu ta fadi ga can ku yanka mu ba harkar gudu muke ta wahala ba ka gane ko eh. ba wata mucijiya wai da ta wai ta kure mutum wai a ce wai ta sashi a gaba aljani kai mu da muke da aljani Allah ya aure da ita wallahi sai ta fadi duk wani aljani ne abbaban sa ni ne dai abba langa to ya sun ce yanzu haka ma da su kira ni ta tsari bagon aliyaro ta wuta suna kan hanya ya zo an sabu magani guri na ai sai dai a dau mutum a dau kayan sa ina ga ma dama barin gari mu dole sai mu dauki angara wala mutum wala dan mutum ina gaya maka dole ni da na yi ga daji ni yawa ko dajin da ban yi gaba na ba kasa kasa ni ne dan ba na yi ne ya harkar bori ni da nake baban aljanu ne aljani ba duk wani aljani ya baba sa a ko wani karamin aljani ko wata karamin aljana da ta zo ta ban tsoro kai ya sun ƙarya ne Allah kawo wa'annan mutanen lafiya ke wallahi in ba ƙarya ke ba Allah ya kona ni ke da ma ke ta ke ban labari ko tuma durin wani da nake aljani baban aljani wallahi dan Allah ke hakuri ki taimaka min ni ba dinga wallahi ba da dan Allah yawa wayo wayo ta sare ni ta sare ni wayo wayo dan Allah ki da an gani da ni za a bura uba ni akwai wata bura uba da ban gani ba Hello? Dogo ya aka Ina jin ka, Aljani na Dadu ya aka ne. Wai ka san me ke faruwa? A'a. Da zuba mun gama waya da kai kai ban labarin wata macijiya ba. Eh. To yanzu yanzu nan muna tare da mutane nasu dogon topic su waye sai a wuce agon kwastan. Eh. a agon dogon auta. Eh. Kowa da kowa wai muna tare duk ta rubuta sa kowa ya gudu. ka zo gurin hukuma? ni ma yanzu kaga yanzu ma na kora ta yanzu haka ba san ma na tai ba ta gaba ta yamma ta ni yanzu haka ba san ma na ba to ya sauran mutanen naku duk yanzu kowanne ya gudu kowa ya kama gabansa kowa ya kama gabansa to wallahi dama na san wannan mucijiya muguwa ce saboda haka dama na san in ba kai ba ba wanda zai iya da ita saboda ni ma wanda ka san ina a tsaye ne na zauna da manya lafiya eh. kai ka san mucijiyar nan nima da ga yi da ɗan jiki na dan kwazira ni to a me ta zo muku ku ni a zubba wani yaro ɗan karamin jaririn yaro ma ta zo ta zo muku eh ni a dan da karin wani ɗan karamin yaro ne mata ma to sai da Allah kiyaye mu ma nan zan gaya wa mutane a ƙara fa nutsuwa ba a shiga tattayi gaskiya ga yan uwa yayi kyau na gode aljani ta kiran yawa sai an jima da